Kakakin rundunar sojojin Najeriya, Brigadier General Rabe Abubakar, ya min ƙarin haske a game da harin da sun haƙe a garin Erepo, da ke tsakanin jihohin Ogun da Lagos. sai harin da aka yi ya samo asali ga ainihin yadda su wannan 'yan ta'adda da sauran masu mai suke ainihin addabar waɗannan al'ummar da ke wannan yankin. Ba gwamnatin za ta da ah, mutane su ɗauki ainihin bindigogi suna kaima Eh, wanda ba su gani ba ko suna fasto tun mai da sauran makwancin su a kyale su so saboda haka ne ainihin eh, muka yi wani operation wanda ake kira operation a watsa a wannan wurin kuma eh, wannan operation ne ya kunshi jami'an kasa da na sama da na ruwa saboda labarin da muka samu ko bayan da muka samu kan mutane na gari shine muka yi wannan farmakin kuma shi ko ubangiji ya sa muka ainihin yi nasara kan wannan yan ta'adda mun hana su kan abubuwan da suke yi kuma mun ainihin lala lalata kamfanin su wanda suke wanda da shi suna fito da wannan mutanen. To ko kun watse dukkan waɗanda suke wannan wurin su waɗannan 'yan ta'addar? Eh to ai kasa al'amari ba tunda su sun suna nan wurin kaga kenan kullu wannan abu zai kasance abu ne wanda za a rika yi lokaci zuwa lokaci kuma a tabbatar cewa an samu tsaro kuma an samu kwanciyar hankali sannan kuma an kare ainihin su al'ummar da ke wannan wurin wanda ba su gani ba sannan kuma an kare dukiyar gwamnati da sauran makamancin su. So abu ne wanda zai ci gaba da za mu ci gaba da shi in Allah da da mun tabbatar cewa dukkan wanda ke da hannu da wannan abu ko kuma wanda ke da ainihin nasaba da su wannan yan kungiya an Allah da an gama da su to kawo yanzu mutane nawa kuka kashe a wurin. Eh to ai ka san ah, ah, abu ne wanda an dai farmaki kuma an yi nasara kansu kuma ah, insha Allah mun su za mu ci gaba da wannan domin mu tabbatar cewa da kwanci hankali zaman lafiya. Abin da za mu bai da hankali akan shi nan shine ainihin abin da muka yi domin mu tabbatar cewa an samu an kare mutane ba ainihin ko ko mutane a kake da sauran makwancin su. Dai mafi mafi ala shine an yi wannan farmakin kuma an yi nasara kansu. To ko akwai wasu mutane da kuka kama a halin yanzu? Eh to ina maka son wurin wuri ne wanda kahin soji su zo ko kahin jami'an zo wuri ne wanda ainihin yan tsari ke zama kuma wannan wanda suke tsarkin mai da sauran bubutu gidan mai da sauran makwancin su yanzu da aka sa wannan operation a watsi a wannan wuri ba ga ya hana su yin wannan abin kuma sannan a kowane lokaci a kullum ana kama mutane ana kama ainihin motoci wanda suka zo loading wannan misalin man da suke tsasa da sauran makwancin su so suna da yawa akwai motoci da aka kama akwai mutane da yawa da aka kama wanda kuma za a mika su ainihin a hukunta su kamar doka ta tanda. wasu rahotanni na cewa kun rutsa da fararen hula me zaka ce a game da wannan? a wannan duk wannan propaganda ne na su wannan yan eh, masu tare kayan baya da suke wannan abu amma sun zin jami'an tsaro wanda aka biya su kare su kare mutuncin kasar su kuma su kare mutuncin kare yan kasar su a ko ina suke ai ba za a su ainihin juya ba su wani abu su ainihin cutar da wanda ya kamata su kare wannan duk magana ne na wanda ba su tushe kuma magana ta yi ga wannan yan tsaron wanda ke wannan wannan magana domin tabbatar cewa sun ainihin ah, hana mu aikin da muke kuma sa mutane su ga cewa kamar ah, muna yin abin da bai dace ba ba yadda a yi wannan abun domin ah, duk abin da muka yi mun yi ne domin mu tabbatar cewa ya zama alheri ga kasan kuma da 'yan kasan wannan magana ce kawai ba da ba da ba da kawai ce yi. To kamar yanzu zuwa wani lokaci ne kake ganin za ku kammala wannan aikin? Eh to ai wannan ah, ya danganta ga ainihin matsalolin da ke tasowa. Don da matsalar taso dole a irin na yi So ah, ba za a cewa ga kwalocin da mu kai da samun kansu su. ila ya muna kira ga mutane dukkan 'yan Najeriya da kuma wanda ke zana a wannan yankin su ainihin haɗa kai da jami'an tsaro wanda 'yan Najeriya ne taimaka mu su domin a tabbatar cewa nan 'yan ta'adda wanda ke ainihin ah, lalata mutatan mai da kuma ba cin nazarin wanda ba su gani ba an kawo karshen su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Shi aikin soja sai jannan